Yanzu haka ana nan ana fafata wasan farko na matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Turai tsakanin kasashen Poland da Portugal. Poland ta sami kaiwa a matakin ne bayan da ta doke Switzerland a matakin 'yan sha shida da ci biyar da hudu a bugun finarti bayan da wasan su ya karkare a kunnen doki da ci daya da daya Ita ko Portugal ta sami tsallakewa ne biyu bayan kashin da ta baiwa Croatia da ci daya mai ban haushi. bayan fitar da kasarsa daga gasar ta cin kofin nahiyar turai dan wasan gaba na kasar sweden zlatan ibrahimovic ya bayyana aniyarsa ta komawa kulob din manchester united ta ingila abes ɗan shekaru 34 ya bayyana yin murabus daga bugawa ƙasarsa wasa bayan wasanni 116 da ya buga mata. Kana kuma tuni da ƙarshen kakar wasanni ya bar kulob din nasa na PSG ta ƙasar Faransa. Ana sa ran ɗan wasan zai sake gamewa da tsohon kocin sa Inter Milan Jose Mourinho wanda shine sabon kocin United. Masu shigar da kara a kasar Romania sun gurfanar da wani likitan kawo ɗaukin gaggawa Elena Duta a gaban kuliya bisa zargin musababin mutuwar ɗan wasan ƙasar Kamaru Patrick Ekeng. Ekeng ɗan shekaru 26 ya yanke jiki ya faɗi a lokacin da yake bugawa ƙungiyarsa ta Dinamo bakares wasa a watan Mayun da ya gabata. masu shigar da karar sun ce likitan yaƙi ya yi wata hubbasar ceto rayuwar ɗan wasan sa'ad da yake a cikin motar ɗaukar maras lafiya zuwa asibiti inda can asibitin kuma likitocin suka kasa ceto rayuwarsa bayan sa'o'i biyu aka bayyana mutuwarsa A ci gaba da fafata babbar gasar tennis ta duniya ta Wimbledon a kasar Ingila, mutum na farko a fagen tennis a Birtaniya Andy Murray ya sami kaiwa a mataki na uku na gasar bayan da ya doke dan wasan Taiwan da ke tashe Yan Shun Lu a turmi uku a jere. Murray ya karya lagon Lu din ne wanda ya yi nasara a dukkanin wasanni goma sha ɗaya da ya buga a filin ciyawa da suka gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.